labaran barka da asuba. To za ji cewar rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta samu nasarar tarwatsa wani bam a yankin rigasa. Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa yin amfani da takunkumi a wuraren taruwar jama'a a ƙasar nan ya zama zaɓi ba wajibi ba. masu kamfanin jiragen sama na kasar nan sun yi barazanar maka gwamnatin tarayya gaban kotu sakamakon ci gaba da bawa kamfanin jiragen sama na ƙetare dama shigowa najeriya domin yin aiki daga ƙetare kuwa ƙasar ukraine ta ce dakarun sojin rasha sun fice daga tashar makamin nukiliyarta To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da safiya da fatan an waye gare cikin ƙoshin lafiya. a wannan rana ta juma'a hajji babban rana da tara ga watan sha'aban na da uku, bayan hijira ta bayan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madinatul Munawwara ɗaya kenan ga watan afrilu na shekara 2022 meladiya na abdulmumin abakar tsanyawa tare da abokin aiki binta abdullahi fulani rundunar 'yan sandan jihar kaduna sun samu nasarar dakile tashin wani bam da aka samu a yankin ragasa a cikin karamar hukumar igabe da ke jihar mutanen yankin ne suka kai rahoton ganin abun fashewar da wasu mutane da basan kusuwaye ba suka dasa kamar yadda wata sanarwa da kaka kiran da nan 'yan sandan jihar ya fitar ta bayyana to sai dai a matakin gaggawa da sashen warware abubuwa masu fashewa da rundunar ya dauka ya samu nasarar tarwatsa shi ba tare da samun asarar rai ko kuma wata dukiya ba mukaddashin kwamishinan 'yan sanda dcp mai yaki yan baba ya gode wa mutanen yankin bisa sanya idanu da suke yi da kuma gaggawar kai rahoton abin da suka gani. To gocewar jirgin ƙasa da aka samu daga kan hanyarsa a lokacin da yake tsaka da tafiya daga Legas zuwa nan Kano a yankin farar ruwa da ke kusa da jaji a ƙaramar hukumar Igabin jihar Kaduna ta sanadin mutuwar matukin jirgin. jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta najeriya shiyar arewa malam abdullahi alhaji shine tabbatar da faruwar lamarin ga kamfanin dillancin labarai na ƙasa nan a zaria ranar alhamis a cewarsa, sa matukin jirgin kasar wanda yake dauke da lemuka da za a kawo zuwa nan Kano ya mutu a lokacin da hadarin ya faru kazalika ya kara da cewa al'amarin ya faru ne sakamakon lalata wani bangare na layin dogo da mutanen yankin suka yi ya kara da cewa yanzu aka ana kokarin fito da gawar matukin jirgin domin ganin jirgin ya kara su zuwa nan kanan dabo a nan kuma 'yan ta'adda sun yi wa waɗansu dakarun sojan ƙasar nan guda bakwai kwanton bauna tare da halaka su lahira akan babbar hanyar kaduna zuwa abuja rahotanni sun bayyana cewa abin alhinin ya faru ne a kusa da barikin sojoji ta zuma da ke kan hanyar Silije jihar Neja a shekarun jiya. Wata majiyar soja ta bayyana cewa kwamandan bataliyar sojin ya samu wani kiran gaggawa ne wanda hakan ya sa shi tura dakarun domin daukar mataki wanda kuma a nan ne harin ya nutsa da su. Majiyar ta kuma karya taro ta nan da ke cewa an murkushe barikin sojojin sannan kuma aka halaka waɗansu daga cikinsu har kawo wannan lokaci dai rundunar sojin ƙasar nan bata ce kan ba dangane da harin na kwanan nan da ake fuskanta. To dai cikin labaran barka da su ba a nan kuma rundar 'yan sanda sojoji ta Najeriya ta ce faifan bidiyon nan na wani soja da ya kara ɗaya gari. inda yake kirarin cewa abokan aikinsa sojoji sun bar shi a wani waje yayin wani sumame da suka gaddamar magana ce kawai ta san zuciya da kawar da hankalin jama'a wata sanarwa da kakakin da sojan najeriya brigadier general onyema onwachukwu ya fitar jiya ya bayyana cewa binciken da suka gudanar ya gano cewa sojan ya tsere ne inda ya bar abokan aikinsa a lokacin da suke sumaman kakkaɓe miyago masu aikata laifuka a jihar neja sabanin abin da aka ga yana bayyanawa a cikin faifan bidiyon sanarwar ta bayyana cewa sakamakon matakin da ya ɗauka ne kuma abin da zai biyo da kuma sanin abin da zai biyo baya hakan ta sa ya shirya faifan bidiyon domin saka san zuciyarsa da kuma yin rufa-rufa ga abin kunyar da ya aikata ya kuma kara da cewa tuni sojan ya koma wajen yan uwansa domin ci gaba da aiki yayin da ake ci gaba da gwana da bincike domin gano abin da ya haddasa aikata wannan rashin da'a da yi a nan kuma mai alfarmar sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar na uku kuma shugaban majalisar koli kan harkokin addinin musulunci ta kasa ya buƙaci al'ummar musulmi da su fara duba jinjirin watan azumin ramadan da ka yau juma'a bayan haka yana kunshe ne a cikin wata sanarwa da daraktan mulki na majalisar zabairu haruna usman ukwa ya fitar sanarwar ta ce a sakamakon shawarar da kwamitin duban wata na kasa ya bayar a don haka sarkin musulmi na umartar al'ummar musulmi da su fara neman jinjirin watan azumin ramadan na shekarar alif ɗari hudu da 43 bayan hijira bayan faduwar rana a yau juma'a 1 ga watan afrilun shekarar 2022 wanda ya daidai da 29 ga watan sha'aban na shekarar 1443 bayan hijiran fiyayyen halitta. To a bangaren siyasa kuwa wata kungiyar matasa masu kishin Kano mai suna Constance ta tsayawa ta tsayawa dakataccen shugaban hukumar karɓar ƙorafe korafe da yaƙi da cin hanci ta jihar Kano mu muhuyi magajirimin gado. Fom ɗin tsayawa takarar gwamnan jihar Kano a zaben shekara mai zuwa ƙarƙashin jam'iyyar pdp shugaban ƙungiyar malam nafiu ɗanlami ne mika fom ɗin ga remin gada abuja ranar alhamis inda ya buƙaci remin gadan da ya fito fili ya bayyana sha'awarsa ta yin takara ɗanlami ya ce matasa daga dukkan ƙananan hukumin jihar kano sun ba da gudunmawar naira dubu ɗaiɗai kowannensu domin siyan fam ɗin saboda sun yi imanin cewa rimin gado na da gaskiya kuma zai iya shugabancin jihar kano ya ce matasan sun fara haɗa kai domin ganin rimin gado ya samu nasara a zaɓe mai zuwa. tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo ya buƙaci 'yan najeriya da kada su zaɓi duk wani mai neman takarar shugabancin ƙasar nan da yake karyar cewa wasu mutane ne suka siya mashi fam din tsayawa takara olusegun obasanjo ya ce a halin yanzu suna biyan naira miliyan arba'in a siyan fam domin tsayawa takarar shugabancin ƙasar nan inda suke bugewa da cewa matasa ne suka saya masu a don haka duk wanda zai fito fili ya irin wannan ƙarya to bai kamata a zaɓe shi akan kujerar shugabancin ƙasar nan ba da yake jawabi ya yi wani taron bikin cika cika shekaru 61 da haihuwa fasto itul igadalo obasanjo ya ce ga baki ɗaya matsalar ƙasar nan ta ta'allaka ne ga shugabanci tsohon mataimakin shugaban ƙasa tiko abubakar da kuma tsohon shugaban majalisar da ta sanata bukola saraki da gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambol da kuma tsohon gwamnan jihar anambra peter obi da dai sauran masu neman takarar shugabancin ƙasar nan ƙarƙashin jam'iyyar pdp na daga cikin waɗanda suka yi kirarin cewa wasu ne suka siya masu fam ɗin takarar shugabancin ƙasar nan. to a wani labarin kuma majalisar dokokin jihar Kwara ta bayyana kujerar ɗan majalisar ta da ke wakiltar mazaɓar Ojomo da Balogun a karamar hukumar Ofa shahida popola a matsayin wadda babu kowa a kan ta sakamakon sauyin shekarar da yi. Kakakin majalisar Yakubu dalla da Salihu shine ya bayyana haka a zauren majalisar yayin zamanta na ranar Alhamis. sai dai mr popola ya ce shugaban majalisar da 'yan majalisar suna yi wa doka karan tsaye ne kawai kasancewar ta ne samu umarnin kotu da ke hana majalisar ko kuma hukumar zaɓe ɗaukar wani mataki a kansa a wani labarin kuma majalisar dokokin jihar kwara idan muka je ga labari na gaba a bangaren kiwon lafiya da yanzu yin amfani da takunkumi a wuraren taron jama'a ya zama zaɓe kamar yadda za a ɗauki matakin sassauta dokokin yaƙi da corona bayan kammala bukukuwan ista bayan haka ya fito ne daga sakataren tsare-tsare na kwamitin yaƙi da annobar covid-19 na fadar shugaban kasa muktar muhammad ƙasashe da yawa sun sassauta takunkumin yaƙi da covid-19 bayan gudanar da allurar rigakafi da kuma sauran matakan kariya kasashe kamar birtaniya sun mayi watsi da amfani da takunkuman a yayin da ita ma ghana ta fi saho to ana shan labaran barka da ba ne kai tsaye daga nan arewa rediyo mi ta da uku a zangon fm daidai lokacin da kuke cewa karfe 6 da mintuna 8 takwas kenan a karamar hukumar garko da kenan kano biyar kenan da mintuna ta kusa agogon gmt da ghana labaran ake sha kai tsaye daga nan arewa rediyo mita 93.1 zangon FM kuna damar kallo ta da yin tsokaci kai tsaye kan labaran a shafukan na sada zumunta kenan da ke kan Facebook da kuma Instagram akan arewa rediyo 93.1. To mu da dawowa daga sashen talla kuma daga ƙetaren sojin Rasha da suka mamaye tsohuwar tashar makamashin nukiliya a Chernobyl da ke ƙasar Ukraine sun fice daga wajen. a cewar kamfanin nukiliya na kasar ukraine ma'aikatan kamfanin sun tabbatar da cewa a halin yanzu babu kowa a wajen tun da farko dai an cewa sojan rasha sun tashi zuwa kan iyakar belarus tare da mamaye tashar makamin nukiliyar da alama dai sanarwar ta tabbatar da rahotannin da manyan jami'an tsaron amurka suka bayar a ranar laraba na janyewar sojojin daga bangaren sojin rasha dai sun kwace chernobyl a farkon mamayar da suka yi a kasar ta ukraine Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. Masu kamfanonin jiragen sama a ƙasar nan sun yi barazanar kai gwamnatin tarayya kotu a sakamakon yadda take ci gaba da baiwa kamfanonin jiragen sama na ƙasashen waje damar shigowa ƙasar nan domin yin aiki. Shugaban ƙungiyar Alhaji Abdulmanaf Yunusa shine ya bayyana hakan a birnin eko Ya ce irin wannan dama da gwamnatin tarayya ke baiwa kamfanonin jiragen sama na ƙetare yana hana su samun kuɗaɗen shiga da kuma na kasta musu kasuwancin su. Hakan dai na zuwa ne a yayin da gwamnatin tarayya ta jaddada cewa baiwa kamfanonin jiragen kasashen waje damar shigo kasar nan domin aiki cikin gida abu ne mai kyau wanda zai kara haɓaka tattalin arziki to sai dai kuma masu kamfanonin jiragen sama na cikin gida sun kalubalanci wannan mataki. saurari labarin To wani sabon jadawalin kungiyoyin kwallon kafa da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta fitar ya bayyana cewa tawagar Sufa Eagles nan gida Najeriya ta koma kan matsayi na uku maimakon matsayi na biyar a nahiyar Afirka. hakan kuma ta koma kan matsayi na talatin maimakon na talatin da biyu a faɗin duniya kazalika kasar senegal ita ce take kan sahun farko a nahiyar afirka yayin da morocco take bai mata baya sai kuma kasar masar da tunisia waɗanda suke akan mataki na uku na hudu da kuma biyar sai kuma hasashen masana yanayi da ranar yau hasashe masana ne ya bayyana cewa manjibir da ke jihar kano da katsina har ma da birnin tarayya abuja za su kasance cike ne zafin rana akan ma'anin celsius daga arba'in zuwa arba'in da biyu yayin da gombe zai kasance cike ne zafin rana akan ma'anin celsius arba'in da ɗaya idan muka leƙa yankin kudu oka da ke jihar anambra da birnin badin da ke jihar oyo za su kasance cike ne zafin rana akan ma'anin celsius talatin zuwa talatin da uku yayin da yana da ke jihar bayelsa zai kasance cike ne gajimara akan ma'anin celsius talatin da biyu idan muka bar gida najeriya kuwa birnin bamako da ke kasar mali zai kasance kasance cikin yanayin zafin rana a kamanin celsius 31 yayin da yamai da ke jamhuriyar niger zai kasance cikin yanayin zafin rana a kamanin celsius 42. kuma saro jimlatan kuma kamilatan abin da ya samu kenan a cikin labaran sai kafin mai sallama ga binta da jerin muhimman kanunsu. Thank Assalamu alaikum Suna na Shehu Umar Taska dan Dalama da ke karamar hukumar dawakin tofa a jihar Kano tarayyar Najeriya. Allah ya kawo mu lokaci ya kawo mu. An kaɗa gaggar siyasa ku duba irin halin da muka shiga a tsawon wancan lokuta wahalar da muke ciki a arewacin Najeriya na rashin tsaro da tsadar rayuwa mata an mutu an ban musu marayu babu wanda ya zo ya tallafa musu irin halin da 'yan kasuwa suke ciki ciki musamman talaka wani talakan ba shi da cin yau ba shi da na gobe saboda haka ku tabbatar da cewar kun zaɓi mutum nagartacce wanda jiki zai cika mana alkawari babu ruwanmu da wata jam'iyya yana za a samu yanayin noma sosai saboda mu dai arewacin najeriya da noma muka dogara mu da kiristanmu mu tashi mu dage da addu'a allah i zaɓa mana shugabanni na gari kan mu ce shewa na shewa na shewa ne sako daga matashin ɗan siyasa shehu taska ɗan dalama da ke karamar hukumar dawakin tofa a jihar kanan tarayyar najeriya na gode barkama da dawowa yanzu mai sauraro za mu saurari maimacin kanin labaran da aka saurara cin da fari. tun da farko an ji cewar rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta samu nasarar tarwatsa wani bam a yankin ragasa. gwamnatin tarayya ta bayyana cewa yin amfani da takunkumi a wuraren taron jama'ar kasar nan ya zama zaɓi ba wajibi ba masu kamfanonin jiragen sama na kasar nan sun yi barazanar maka gwamnatin tarayya a gaban kotu sakamakon ci gaba da baiwa kamfanonin jiragen sama na ƙetare damar shigowa najeriya domin yin aiki daga ƙetare kuwa kasar ukraine ta ce dakarun sojin rasa sun fice daga tashar makaman nukiliyar ta Idan ana cin ɓaure ba a tona cikinsa. Idan ana cin ɓaure ba a tona cikinsa karin maganar kenan a wannan rana daidai lokacin da kuke cewa shida da minti sha shida sankara da ke jihar Jigawa. ko lawale omoni shine wanda ya tace labaran suna na abdulmomin abakar tsanya tare da abokin aiki binta abdullahi fulani muke cewa a cigaba da kasancewa da arewa radio a zangon fm juma'atu